Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bibiya ne kan batun cin zarafin iyali da kuma rashin mutunta juna tsakanin ma'aurata. Bakin da muka gayyata domin musayar miyau sun hada da Muhammad Hadi Musa mai ilimin halayya dan Adam kuma kwararre a fannin harkokin iyali. Da barista Amina Umar Hussein, sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano, da kuma Malam Abdulrauf magidanci kuma mai kula da lamura. Barista Amina tana bayani a kan masababin wannan lamari lokaci ya kwace mana inda kuma za mu tashi kenan yau. Da abin da ya ja mana wannan rashin bin mu. Kamar yadda na ƙara ita kuma ko kowa zai ba al'adarsa ya zauna lafiya ko kowa zai ba al'adarsa ya gaba daidai ba to shi bahaushe saboda al'adarsa da addininsa sun cakuɗe sun rikite sun zama abu ɗaya to ni zan iya cewa barin addininmu shi ya jawo mana muka samu kanmu a cikin lalacewar da ta fita kowa bari dan dora maka abin da barista ta ce in fasa mata ina da wani statistics a nan daga Nigerian Social Institution and Gender uh, Social Institution wanda suka akan Gender Index Violence Gender Index Violence 2016 2016 wanda suka ce 30.5% kashi a cikin kashi 38 din nan da aka yi reporting kashi 30.5 maza ne suka yi violence against women violence against women maza ne suka suka farwa mata kashi takwas ne kadai aka sami mata suka farwa maza mala brahma a cikin bayanan dakta da na barista da yake kashe-kashe musamman shi dakta yake cewa kuna ɗaukar matakai na hana su kuɗin cefane na kai musu duka da waye da sauransu wai a lokacin da mace ta bata wa magidanci rai ana cewa waɗannan abubuwan ba su dace ba shi mala ya kawo mana kashe-kashe baya shi magidanci baya wani nazari na watakila sigar da zai bi ba tare da ya hana ta kuɗin cefa ne don ya azabtar da ita ko kuma ya kai mata duka ko mu hangulɓa ba eh, akwai sigogi da yawa ko da safen nan masu da na je na wani alkalanci hmm. na irin wannan matsalar mutum ne auri yarinya suke zaune sai yar hatsaniya ta tashi a tsakaninsu yar hatsaniyar nan kuma ta kara ta karya ba wanda sukarin nan ba zai isa ko kunnan da kace a dama za a bawa yara ko za a ba kaza ba sai ya ce ji a shaka watakila abin bata mata rai yayi sai ta mayan masa da martanin da bai mai daidai ba martanin ta mayan masa kuma shine ya zo da Allah dan ba na aran roba zan zuba shinkafa ta ce ba za ta bayar ba ai ba ta ka dan ba na aran kaza zan yi kaza ba naka bane shi kuma sai ɗauki robobin tunda abinci ma ya bata ta ce ba ta ci ai shi ya siyo ba ta ci ba sai ɗeba abincin da taliyar da ya faffasa robobin ya ɗauki katifa jaririya ya yanyanka ya ɗauki duk wasu abubuwa da ya san cewar shi ya siya da kuɗinsa ya yayyaga su ya je zuba su a masai. To. Aka kamun kes ɗin. sai take cewa wai ba wannan ne kes din ba ai kes din da daddare ne ya neme ta yarinya tana kuka so ta ce bari ta rarrashi yarinya ta yi bacci tukunna kafin harkoki su kama hmm. shi kuma ya yi fushi ya ce ba ma ya so so da safe ya ce ta tafi gidansu kafin ta tafi ma ya kira ta abin da zai yi a gabanta da ya ce ko kina nan ko ba kya nan ni zan iya jiyar da kaina so ke baki da wani amfani kenan ya tura ta gida so aka zo aka same ni gashi gashi gashi gashi sai na kirawo ta personal ba na so magana a gaban mahaifiyarta saboda ita mahaifiyarta in kai maganar yar a gabanta za ta zo ta tare ba za ta bari ka isar da sakon da kake son isarwa ba me ya jawo saboda jarabar san ya'ya akwai iyaye mata da wallahi ba sa son su bar uba yewa yashi magana ta fahimta da zai fahimta ta dora ta akan hanya sai su zo su tare su ringa nuna su su suke katon mata yanci su suke kaza su suke kaza kai uba ba wani abu za ka iya yi ba ko ma aka kawo sai dai ka ce a yi reconciliation ta koma a sasanta su ta koma mm. duk uba ba zai so ya ga yashi a gida a zaune ba mm. in dai ta isa aure duk yanda zai yi a sasanta a koma zai yi mu da haka muka taso muka ga iyayenmu da kakanninmu suna yi sai na kirawo ta na ce da Allah ki sake min bitar abubuwan nan da suka faru bayan shi na buga mai waya dama na tambaye shi da abin da ya faru ya gaya mu ya ce duk abin da ta faɗa ba haka ba ne gashi dalili tana mai gori ne akan kayanta ita wannan kaya kayanta ne aka ta zuwa ka ba zai amfani da su ba tun da kaza ya faru shi ne sai na kira wuta sai na ce da aka kai ki ɗakinsa me ya faru sai ta shiru da sun koyar da kai sai na ce kin ba shi kanki gaba daya nan mata sun koyar da kai ta murmushi sai na ce sai roba da cokali da kofi shi za kasa bashi wanda ba su da muhimmanci ai jikinki ya fi wannan muhimmanci da kika ɗauka kika mallaka masa gaba daya abin da zai da shi na ce abin da ya sa na kawo ki gefe mai magana da asusuba a gefe guda saboda bana son wani ya zo ya hana ni gaya miki abin da ya kamata in gaya miki don ba zan ji kunyar gaya miki duk abin da nake so in gaya miki wanda zai zama masalahar aurenki ki zauna lami lafiya da mijinki ba. Cewa ne misali matakan da kuke ɗauka mm. ko kuma ake zargin ana ɗauka kamar yadda kashe-kashen eh. dokta ya kawo mm. cewa akwai na kai duka akwai na cin zarafi ta hanyar magana mm. ya gaya ci mutuncin ta ya faɗa mata magana ta zagi ko mai ciwo mm. to shi ne yake cewa ma a baya bayan nan ma wani wata siga ta fito ta ma sai ya hana ta kudin shi economic balance eh, economic balance ko kuma ya ki sai mata wai ba wata hanya to babu wata hanya misali mm, da za a bi da za a iya bi dan a horas da ita a matsayin narko misali ni kaga kamar ni yanzu misali zan baka misali akan kaina mm. ni duk abin da mace za ta yi min ba zan hana ta ci ba ba zan hana ta sha ba mm. duk haƙƙin da na san Allah ya dora a kaina zan bata amma ni na san hanyoyin da zan bi in casa ta kamar na farko dan ba mu misali dama irin waɗannan misalan muke so saboda manufar ita ce mm-hmm. dukkaninmu mun yarda kai mu hangulba. Mm. ko faɗar magana mai zafi ga mace ko hana ta kuɗin cefa ne ko mm. wani abu mai kama da haka mm-hmm. wato ba daidai ba ne misali ba daidai ba ne gaskiya da haka muna so mu fito da wasu hanyoyi idan mutane su fahimci cewa ba sai ka ɓata kanka lokaci a can ba mm. za ka iya yi mata narko wato ka ladabtar da ita akan abin da kake ganin ta yi maka ba daidai ba ba tare da ka azabtar da yunwa ba ko ka azabtar da lafazi na cin zarafi ko kuma ma kai hannu ta hanyar duka ba kaga na farko mace ko me kake bata a za ta bukaci irin su kayan daɗi misali Mm. ko su tsire ne ko su apple ne wannan wasu abubuwa na extra eh wasu abubuwa na ba sabon bane yawa ko ka je rufai da ka siyo mata fura mm. ko ta yar kaza mm. ko wani shayi tana bukata ta ce shayi kala kaza nake so da daren sha kun saba kuna yin haka to diran ta bata min rai ba wannan labari sai ka janye wannan ai wannan dama eh, zan ajiye shi gefe guda wallahi gefe guda nake ajiye shi da na ba maza ko da ka siyo ai ai dama abin ya faru ne kafin na fita ko zai faru ne kafin fita eh. so ko da na siyo zan bayar a lokacin eh. amma next hmm. zan yanke shi wato dai ko da kudin fatarwa nake bayar wato mm. washe gari babu mm. kana wani washe gari babu haƙƙin da Allah ya bayar ci shi kadai zan bata mm. zaka sauke amma extra babu abin da ake cewa privilege eh, abubuwan jin daɗi to ba zan yi shi ba eh, misali kana da mota sai wata mota zaka iya karɓar mukullin ka ko ka hana ta kuɗin mai eh, in hana kuɗin mai ba zan ma karɓar mukulli ba na karɓar mukulli wata makana ta taso da ba amma sai in hana kuɗin man haka ko kuma in za ta yi wani ankon wani ma gyara ne in gyarawa in fakin eh, dinta eh, tun da dai baka hana ta ci da sha ba ai dakta na gode wa Allah da bani da na ba maza ke ai ai amma ba zan ba to sai ku biyo mu domin jin wannan sirri da barista ta ambata Kafin nan a madadin bakin namu Muhammad Hadi Musa mai ilimin kwalayyar ɗan adam kuma ƙwararre a fannin harkokin iyali da barista Amina Umar Hussein sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano da kuma Malam Abdulra'uf magidanci kuma mai kula da lamura. Sai wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.